daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 60. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya da ke birnin kunni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saurara da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato bakwai na safe kenan agogon Ghana uku na dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Inda za ku ji cewa wasu kungiyoyin fararen hula sun zargi kwamitin da Majalisar Dokokin Jihar Kano ta kafa da jan kafa wajen binciken zargin karɓar cin hanci da tsohon kakakin majalisar ya yi. shi kakakin majalisa na yanzu ya tabbatar cewa wannan kwamiti ya fito da rahoton shi an gaya ma duniya menene binciken wannan kwamiti amma magana ta gaskiya idan suna tunanin wannan abin zai burwa ba zai burwa ba za ku ji martanin da shugaban kwamitin ya mayar sannan salu garba zai shigo da shirin sana da rashin ta yi baya ga haka muna tafa da sharhin wasu daga cikin jaridun najeriya da kuma sakonin da kuke bar mana akan na'ura amma da farko ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Adadin waɗanda suka mutu a wani mummunan harin bom da aka kai da motar ɗaukar kaya a ranar Asabar a Mogadishu babban birnin ƙasar Somaliya wanda shine harin ta'addanci mafi muni a tarihin ƙasar ya kai 270. Ministan yaɗa labaran Somaliya Abdulrahman Usman ya rubuta ta kafar Twitter cewa yanzu adadin waɗanda suka mutu ɗin ya kai 276 waɗanda suka ji raunuka kuma wajen 300. a wasu sakonnin da ya tura ta kafar twitter usman ya gode ma kasashen kenya da habasha da turkiya saboda agajin magunguna da suka tura ma somaliyar masu zanga-zanga da suka fusata sun gami tituna suna ta yin tur da kungiyar al-shabab kungiyar mayakan wadda ta kan yi kirarin kai hari a birnin mogadishu ta yi gum ya zuwa yanzu to amma gwamnatin somaliya da ƙwararru kan abin da ya shafi ta'addanci sun yi imanin cewa ƙungiyar ta shabab ce ta aikata za a gudanar da zagaye na biyu a zaben shugaban kasar liberia a tsakanin shahararren tsohon dan wasan kwallon kafan nan george weah da kuma mataimakin shugaban kasa na yanzu joseph bukai a cewar hukumar zaben kasar a jiya lahadi bayan kidaya wajen kashi 95 na ƙuri'un da aka kada a wannan ƙasa ta yammacin afirka waya ya samu kashi 39 a yayin da shi kuma bukai ya samu kashi 29.1 wannan na nuna cewa kenan babu ɗaya daga cikin su da ya samu adadin da ake bukata na kashi hamsin kafin ya zama shugaban ƙasa a zagaye na farko na zaben na makon jiya masu zaɓe miliyan 2.1 da suka yi rajista a ƙasar ne suka kada ƙuri'a zaben wanda zai gaji ellen johnson salif mace ta farko da ta zama shugabar ƙasa a afirka wacce za ta sauka bayan ta cika wa'adi biyu masu tsawon shekaru shida-shida kamar yadda kundin tsarin mulkin liberia ya tanada ta dai sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson jiya lahadi ya amsa cewa a aikace iran na aiki da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan daƙile shirinta na nukiliya to amma ya ce shugaba donald trump na sama majalisar dokokin amurka ta bullo da abin da ya kira gamsasshiyar dabara ta gyara abin da shugaba donald trump ke ganin wasu kurakurai ne tattare da yarjejeniyar babban jami'in diplomasiyyar na amurka ya gaya ma tashar talabijin ta cnn cewa iran a ta sa ta yi ƙaurin suna wajen yawan nuna alamar za ta karya sharuɗan yarjejeniyar ta shekara ta 2015 wanda hakan ne ya ankarar da trump wanda ranar juma'a ya janye bayar da tabbaci kan salon iran na kiyaye yarjejeniyar don haka ya rige ga majalisar dokokin amurka ta maido da takunkuman da aka kakaba ma iran kafin a ɗage mata su bayan ƙulla yarjejeniya tsakaninta da amurka da tarayyar turai da faransa da birtaniya da jamus da rasha da kuma china to amma ministan harkokin wajen iran jabal zarif wanda shi ne ya wakilci iran wurin tattaunawa kan yarjejeniyar ya faɗa a shirin gidan talabijin na cbs his nation cewa watsi da yarjejeniyar da trump ya yi zai sa babu kuma wanda zai sake yarda ya kulla wata yarjejeniya mai tsawon wa'adi da duk wata gwamnatin amurka saboda za a ga cewa gwargwadon dadewar yarjejeniyar yakan dogara ne akan gwargwadon dadewar gwamnatin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sojojin masar sun bata wani yunkuri da wasu 'yan bindiga suka yi na kai hari kan wasu na'urorin soja a yankin sinai kwana guda bayan da 'yan tawaye suka kashe wasu 'yan sanda a yankin a cewar wata sanarwar ta soji sanarwar rundunar sojin masar ta ranar asabar ta ce wasu igungun 'yan tawaye sun kutsa cikin wani barikin soji mai matukar matakan tsaro a birnin el arsh da ke arewacin sinai don kai wani harin ta'addanci mayakan waɗanda suka yi shiga burtu da kayan sarki irin na sojin masar na dauke da gurneti-gurneti da bindigogi da kuma gurayen bamabamai da akan yi amfani da su wajen kai harin kuna bakin wake a cewar mai magana da yawun sojojin masar tamal al rafai rafai bai faɗi adadin 'yan bindiga da a kashe ba to amma akalla wani dan bindiga ya mutu bayan da bam ɗin da ya dana cikin shi ya tada shi labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To a jihar kano Najeriya wasu ƙungiyoyin fararen hula suna zargin wani kwamitin bincike da majalisar dokokin jihar ta kafa da jan kafa a binciken zargin karɓar cin hancin naira miliyan ɗaya da aka ce tsohon kakakin majalisar ya yi a wani yunkuri na neman ya yi watsi da binciken masarautar Kano kan yadda ta kashe wasu kuɗaɗe. Ko da yake shugaban kwamitin ya ce suna nan suna kan aiki. daga kano ga rahoton da mahmud ibrahim kori ya aiko mana yanzu ka dai kungiyoyin gwagwarmar yaƙi da rashawa da tabbatar da shugabanci na gari sun fara bayyana damuwa kan yadda kwamitin ke jan kafa wajen bayyana wa duniya abin da ya gano kimanin makonni biyu da karewar wa'adin aikinsa. shi kakakin majalisa na yanzu ya tabbatar cewa wannan kwamiti ya fito da rahoton shi an gaya ma duniya menene binciken wannan kwamiti menene kuma recommendations ma'ana shawarwari da wannan kwamiti ya bayar amma magana ta gaskiya idan suna tunanin wannan abin zai burwa ba zai burwa ba. Kwamar Kabiru Sa'idu Dakata kenan na kungiyar Sitan. To amma Honorable Muhammad Bello Butubutu da ke zaman shugaban kwamitin binciken ya ce. Muna aiki a kan abin kamar yadda aka ba mu wani mu zo mu bincika muna nan muna aiki a kai kuma na tabbatar da zarar mun kammala zamu mu mai rahoto ga babban gida kuma insha Allah da kai da jihar kano da duniya mawaki za ta ji menene rahoto yanzu yanzu a wace gaba kenan aikin kwamiti ya ce ta kuma wani yana cikin aikin kwamitin da ba zan maka bayani ba sai dai rana da muka miƙa rahoto za ka ji hanyar da muka bi da waɗanda suka abin ya shafa ko sun ga da laifi ko ba su da laifi ko ina ka kwana a rahoto za ka ji amma wanda yake bincike ai ba faɗa ga hanyoyin da yake bi babu wani mutum da muka ma a kwamitin nan wanda bai so ba babu wani mutum da muka gani wani bayani a wajensa wanda bai nuna mana amincewa su da bayanan da ya kamata yi ba so muna aiki a kan zuwa yaushe ne al'ummar kano za su samu rahoton kwamitin ku a daidai lokacin da majalisa ta gaya mana mun gama aiki samu wata mu gama ba za mu tashi a gaban majalisa a gaban kowa da kowa da duniya na ji mu ce mu gama muna neman lokaci in kuma mun gama za mu bada rahoto a wannan tun lokacin da majalisar ta kafa kwamitin ne wasu daga cikin 'yan majalisar irin su baffa babba dan agundi ke da ra'ayin cewa kamata ya yi majalisar ta mika batun ga hukumar efcc ko kuma icpc duk gaba ɗayan house aka ce ana zargi da kuma shi speaker in particular to shi sa naga dacewar domin mu tabbatar da ba mu da laifi ko kuma muna da gaskiya na ba da shawarar cewa efcc ta binciki wannan zargi da aka yi wa 'yan majalisa gaba ɗaya da kuma shugabanta domin na ganin wannan rahoto shi zai fi karbuwa idan efcc ta fito ta wanke mu zai fi karbuwa jama'a dai na ci gaba da dakon sakamakon rahoton wannan kwamiti na majalisar dokokin ta jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud to a jamhuriyar nijar jam'iyyar mpr ce ta yi amfani da bikin cikarta shekaru biyu da kafuwa ta haɗo kan ilahirin jam'iyyun ƙasar inda ta nemi da ajiye bambance-bambancen da ke tsakanin su a tunkar matsalolin da ke addabar ƙasar daga yamai ga rahoton da suleiman muni barma ya aiko mana a yayin da mpr ɗin ke cika shekaru biyu da kafuwa shugabar matan jam'iyyar madam lami da salamatu balagoga ta bayyana cewa wannan jam'iyya ta taka rawar gani saboda kun gani fati eh, ne da aka yi aka kafa ba amma wata uku ba muka ta yi zaɓe bantin mun tafi zaben nan muka fito da dafite wajen goma sha uku. Jam'iyyar ta npr jamhuriya ta gayyato shugabannin bangarorin siyasar Nijar baki daya. Abin da ya ba shugabanta Albade Abuba damar kiran adawa da masu rinjaye su mayar da dukkan wasu bambance-bambance share daya don kubutar da Nijar daga abin da ya kira halin fatara da matsalar tsaron da ke addabarta a yau. NPR jamhuriya na ganin mutunta ra'ayin kowane ɗan ƙasa shine hanyar mafita daga halin cece kucen siyasar da aka shiga a yau a Nijar. Dalili kenan da wannan jam'iyya ke ɗasawa da jam'iyyun adawa duk kuwa da kasancewarta mamba a ƙawancen jam'iyyu masu mulki. In ji tsohon gwamnan Yamai Hamidu Garba. jamhuriya kasa ta kumsa kenan duk wanda an ci shi dan kasa ne mu wajen mu ba babanci in adawa kake ra'ayinka ne in eh, tare da NPR jamhuriya bata tsayar da dan takara ba a zaben shugaban kasa na Fabrairun 2016 da nufin ba dan takarar PNDS tarayya Isu Muhammadu damar samun wa'adin mulki na biyu a saukake saboda haka makardaban jam'iyyar mai mulki irin su Idrisa Mai Daji ke kallon NPR a matsayin babbar kawa jam'iyya ce wadda take tana tare da gungun jam'iyyoyi wanda su kama Alhaji Muhammadu Isu tahiya da shugabancin kasa wannan kenan mu horin ciki na gare mu mu zo mu cika musu taro mu tanye shi murna amma da alama yan adawa na zawarcin jam'iyyar ta MPR jamhuriya kamar yadda jagoran jam'iyyun kawancen hamayya na FRDDR amadu Ali Jibo Max ya yi wa Albade Abuba da mataimakansa ta yin haɗa gwiwa don yin nasara a zaɓuɓɓukan 2021. En ruwa da je ka da su. Sule Mummuni Barma, muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to a gaida sule mumuni barma kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waka Usman wali baban mahiya Usman Adamu Usman wali babban adali jama'a ga zance zani sai ka su madalla yanzu karfe uku na dare ne da minti sha uku a nan washington dc ana kuma tare ne da sashen hausa na murya amurka yanzu kuma ga shirin da rashin ta yi kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe assalamu alaikum masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a filin da rashin ta yi wanda ne salo garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa a 'yan kwanakin nan kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattawan najeriya ya gayyato ministar ma'aikatar kuɗin ƙasar kemi adioshin domin ta bayyana musu yadda kasafin kuɗin bana ya kasance a cikin jawabinta ta ce kaso goma sha biyar kacal suka yi amfani da shi a cikin kasafin kuɗin na bana yayin da saura watanni uku shekarar ta ƙare idan dai ba a manta ba wannan kasafin kuɗi na yanzu bai zama doka ba wadda gwamnati za ta yi aiki da shi sai ƙarshen watan yuni lokacin da majalisar dattawan ta kammala aikinta a kan shi ta turawa gwamnati kenan watanni uku kawai gwamnatin buhari ta samu yin aiki da shi kawo yanzu an samu jinkiri wajen tabbatar da kasafin tambaya nan ita ce menene dalilin jinkirin daga ina ya samo asali menene illarsa ga tattalin arzikin ƙasa da ma rayuwar al'umma. a kan wannan na samu na yi fira da Malam Shau Aliyu, masanin tattalin arziki da ke zaune a Abuja. Ga yadda firar tamu ta kasance. Cikin makon da ya gabata, makon da ya wuce, kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattawa ya gurfanar da ministar kuɗi kami Adeosun ta zo ta yi bayani akan kasafin kuɗin wannan shekara da muke ciki. ta faɗi wani abu da ya ban mamaki ta ce cikin kasafin kuɗin wannan shekara kashi goma sha biyar aka yi amfani da shi ga shekara kuma za ta ƙare shin fahimtarka a gane roka a matsayinka na masanin tattalin arziki wani illa ne irin wannan yake ba tattalin arzikin ƙasa a illarsa a bayyana ne wato yadda za ka gane abin da aka yi magana wato kamar kowa yana da ɗa a makaranta kamar ɗanka da ke makaranta hmm. a cikin kashi ɗari na na subject da yake sai a ce maka ya ci kashi sha biyar ne shi wannan ɗan naka zai tafi jami'a ina ko za shi ai ma to to in ba za shi jami'a ba to tattalin arziki za shi wani wuri a kashi sha biyar a watan goma ba inda za shi to to to tun da ba inda za shi to dole a binciko matsayin kuma kamar yadda muke tattaunawa da ku lokaci-lokaci mun ta yin magana wato gabatar da kasafin kuɗi da wuri yana da mahimmanci a ƙasar da ta da januwari ɗaya ga wata watan janairu na ɗaya ga wata a matsayin shine shekaran kuɗinta. To, kuma in an san da wannan lokacin, to wajibi ne hukumomin da wannan abu ya rataye a wuyan su samar da shi a daidai wannan lokaci. in kuma an sake tsarin to a doka ya kamata a koma a majalisa a ce an mai da kasafin kudin najeriya an mai da shi tun da duk yadda za a yi a rinka yin shi a wata ɗaya ga watan janairu in ya kiwa to a koma majalisar dokoki a ce an mai da kasafin kudi ya zama ɗaya ga watan ga watan yuni lokacin da aka rantsar da shugaban ƙasa da ya haso an rantsar da shi saboda haka ya fara ya fara ya fara aiwatar da sabon kashe sun kuɗi to amma duka irin waɗannan sai an duba wato yanda siyasar ƙasar take political economy ka duba yanda tsarin siyasar ƙasar yake da tsarin bankuna wato tsarin kasuwanci na bankuna da tsarin hukumomi na kuɗi na ƙasan waɗanda su ne abubuwan da ake amfani da su wajen jiya tattalin arzikin ƙasa idan ya zama na shekarar kuɗi na gwamnati ya sha bamban da na kamfanoni to gwamnati za su ta wahala wajen ƙoƙarin daidaita saitin abubuwan da suke na gwamnati amma idan aka ce ana samun irin wannan eh, eh, eh, bayani kuma a bakin shugabanni waɗanda suka yi alkawarin za a samu canji canjin kuma ana an ba da cikakken wato wato yarda cewa za a iya samun canjin nan to ya kamata a samar da wannan canjin a ah, malam malam shau wannan kasafin wannan kasafin kudin na wannan shekarar sai watan shida ne fa mukaddashin shugaban Najeriya ya ranta hannu a kansa ya zama doka watan shida haka ne to watan shida zuwa yau ba watanni uku ba kenan eh wata uku kenan eh, to kuma a ce kuma kasafin kudi na shekara ɗaya ne sai eh, haka yake. Na wata goma sha biyu ne. Na shekara ɗaya ne wata goma sha biyu. To, ga shekara za ta ƙare. Kuma dole a fito da wani sabon kasafin kuɗi. Wato wannan shekara ta wuce kenan e, ina aka kwana. To, yanda aka kwana, kaga wani abu da ba a so mutane da ba su so su ji an faɗe shi. Hmm. Kaga har a tsarin mulkin soja. sojoji a faɗin najeriya duk sun iya kokarin da suka yi ɗaya ga watan nan za su yi mutane ɗaya ga watan janairu za su yi mutane jawabin sabon shekara su kuma gabatar da kasafin kuɗi tun da ba su da majalisu tun da kuma waɗanda suke amfani ba sojoji suke kasafin kuɗin nan ba hukumar kasafin kuɗin najeriya nan ne dai ita suke wannan kasafin kuɗi to kaga in har an samu irin waɗannan bayanai to kullum za a koma shin menene ya shigo menene kuma yake canzawa in kuma yake canza ya za a canza shi in kuma ba zai canzu ba to lallai muna da matsala babba a tattalin arzikin mu saboda kasafin kuɗi dai wajibi ne wajibi ne ga mutum shi kaɗai a gidansa wajibi ne a kamfani wajibi ne kuma a gwamnati sannan duk inda aka saba wajen samar da ainihin dokar da za ta sa a kashe kuɗi to an za ku a samu tsaiko ne ko kuma za a ci gaba da samun tsaiko wanda kuma shi ba zai taimaki tattalin arzikin kasan ba ka tuna ai ana faɗin mun farfaɗo mun farfaɗo ne daga tawayan tattalin arzikin kasa wanda tattalin arzikin ya samu ya farfaɗo kuma mun yi bayani shi ma akan wannan farfaɗowan to kuma farfaɗowan ba zai ɗore ba sai waɗannan irin su kasafin kuɗi da irin waɗannan abubuwa da ya shafi ƙudurori har da harajin da muke magana akai wanda su ne za su samar da abubuwa sannan ita kuma gwamnati ta daɗa fitar da kuɗaɗe wanda zai shiga inda ya kamata ya shiga ko dai ta fannin samar da ayyukan yi ko kuma ta hanyar samar da abubuwan da ke gina tattalin arziki kamar abin da tura ke ce mashi infrastructures da kuma abubuwan da ya shafi ilimi. wannan shekarar muna muna watan goma idan ba a gabatar da kasafin kuɗin baɗi ba tsakanin wannan wata da wata mai zuwa shi ma na baɗin zai makara. A'a, ai kawai tattalin eh, kasafin kuɗi na dubu biyu da goma sha takwas ko yanzu aka kai shi majalisa hmm. a irin ɗabi'un kasafin kuɗin da yake fuskanta misali a kasafin kuɗi na dubu biyu da goma sha shida wanda ya ɓace bat ba a gan shi ba sai kuma kasafin kuɗi na dubu biyu da goma sha bakwai wanda shi ba ɓacewa yi ba amma an samu rudani inda wani dan majalisa ya ce an shiga gidansa an ma ɗauki abin da ya shafi kasafin kuɗin. To kaga idan wannan yanayi to mu san yanayin da ko da an gabatar da kasafin kuɗin a wannan watan a yanzu ɗin da nake maka magana to mu san kuma abin da zai fito baya daga majalisa ba wanda shi zai duba abun da za a yi kuma musamman ma kasafin kuɗi ne da zai tafi na dubu biyu da goma sha takwas wanda shine kasafin kuɗi wanda zai auna ainihin karfin wannan gwamnati da karfin wannan canji kafin zaɓe na dubu biyu da goma sha tara wanda 'yan siyasa za su fara shirye-shiryen siyasansu ne a cikin dubu biyu da sha takwas waɗanda shi kuma yana da irin nashi illan a kasafin kuɗi da kuma tafiyar tattalin arzikin ƙasa. Wato kana ganin siyasa za ta kawo tangarɗa. Eh, siyasa ta kawo tangarɗa saboda ita siyasan ita take ta bamu tangarɗa saboda canje-canje da kuma ra'ayoyi da ke bambanta yanzu kamar misali ta kasafin kuɗin da muke sa ran a gabatar idan aka gabatar da shi kowane dan majalisa zai kokari ya ga an sa wani abu a mazaɓarsa saboda zai koma wajen mutanen ya alfahari to idan hakan ya faru su kuma akwai ba 'yan maje ba 'yan siyasa da ke cikin gwamnati ba akwai 'yan siyasa da ke wajen gwamnati wanda su ma suna da irin nasu tsarin na kawo tarnaki ko da karya ko da gaskiya wajen hana aikace-aikace don misali ai akwai kokarin da ɗan majalisa zai yi na ba da wutar lantarki misali ya shirya duk abin da za a yi an kawo wutar lantarki to ɗan majalisa ne na tarayya ga sai kuma gwamna a jiha shi kuma yana ganin wannan yana yi ne don ya nemi gwamna shi kuma ya hana irin waɗannan ayyukan to kaga in an hana irin waɗannan ayyukan to kaga an sake kawo kasafin kuɗi tarniki amma a siyasance kuma yana da yawa irin waɗannan abubuwa a cikin wannan ƙasa namu to kuma idan ana haka nan ai tattalin arziki ke shan wuya eh talaka da yake shan wuya shi tattalin arziki a yanzu ya fito ya tattalin arziki ya fito daga radadi amma shi talakan ai bai biga ma ya fito ba a a a da saura dai <laughs> da <laughs> eh, to malam salu ko tattalin arziki ka kashi tattalin arzikin najeriya eh, eh a mun afuwa tattalin arziki ne da tun da aka yi najeriya shi girma yake yi misali zan maka tun ana tun ana yin kasafin kuɗi da fan ɗari biyu fan dubu ɗari biyu eh. har ya kai fan miliyan biyu har ya kai miliyan goma sha shida yanzu kuma ya kai tiriliyan bakwai to kaga tattalin arzikin kullum faɗi yake yi <laughs> eh, saboda al'ummar ƙasar ma sun ƙaru saboda al'ummar ƙasar sun ƙaru kuma eh. dukiyar ƙasar na ta ƙaruwa, amma ƙaruwan shi waje amma wajen raba dukiyar ƙasar nan ne ake samun matsala a tattalin arzikin duniya ba ma na Najeriya kaɗai ba inda za ka iske kashi biyu cikin ɗari suna rike da abin da mutum miliyan kaza ya kamata su amfana da shi amma yana wurin su su kuma ba amfana suke da su ba kuma ta haka ne za mu sake dawo wajen kamar misali dangote dangote duk abin da aka yi masa a ƙasar nan ma ba a saka masa ba misali dangote ne ya tsaya tsayin daka ya gina kamfanonin da muke alfahari yau ka misali sai ake ce kamfanin sa ya fi na ko ina girma a duniya kamfanin matatar man fetur da zai yi ta fi na ko ina girma a duniya har na gwamnati kaza da kaza da kaza da kaza to inda yan Najeriya da iri dukiyar da Allah ya ba Najeriya tuntuni masu kuɗin da masu zuba jarin sun haƙura sun yi siyasar ƙasan suna ta zuba jarin a ƙasan da ƙasan ma ba haka take ba. To Allah ya saka da alheri Allah ya mana taimako. To to Malam Salo Allah ya taimaka ina godiya. Madalla na gode. Jama'a ƙarshen firar kenan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin. A madadin bakon namu Malam Yashau Aliyu da Solomon Abu da Chuba Hero da suka taimaka da sauti. Ni Salo Garba ke maku fatan alheri. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya. Tumalala yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya. za mu fara shirin ne da jaridar the nation wanda ta ruwaito gwamnan jihar abia okezu Ipezu, na cewa shi kan bai san inda jagoran kungiyar ipop namdi kanu yake ba jaridar da ta ruwaito gwamnan na shaidawa 'yan jaridu a birnin abuja cewa bai da masaniya inda kanin yake duk da cewa dai a gobe ne ya kamata jagoran 'yan kungiyar ta biafra ya gurfana a gaban kotu bayan belin da aka bashi a can baya a can baya dai an ruwaito tsohon gwamnan jihar abia oji uzo kalu na cewa kanu yanzu haka yana birnin london daga jaridar the nation sai kuma jaridar Vangard, inda ɗaya daga cikin manyan labaran jaridan ke cewa ƙungiyar wasan ƙwallon kafan akwa united ta lashe babban kofin ƙwallon kafa na najeriya da ake kira aito cup inda ta bige ƙungiyar wasan ƙwallon kafan niger tunazar daga jihar niger a wasan da aka buga a ɗaya daga cikin manyan filayen wasanni da ke anguwar agege a nan birnin lagos wasan da ya samu halartar shugaban ƙungiyar wasannin ƙwallon kafan nahiyar afirka mr ahmad ahmad ahmad da gwamnan jihar lagos a mai ambode da na jihar akwa ibom udom emmanuel sai kuma shugaban kungiyar kwallon kafan najeriya amaju phoenix jaridar ta da vangante ta ce ko da yake wasan bai kayatar ba amma kuma a ƙarshe sai da aka buga bugun daga kai sai mai tsaron gida kafin kungiyar wasan kwallon kafan akwa united ta samu nasara a kan kungiyar niger tornadoes daga jihar niger yanzu dai kungiyar akwa united ta samu kyauta naira miliyan 25 kuma kungiyar ce za ta wakilci najeriya a wasan kungiyar wasan kwallon kafan nahiyar afirka da ake kira confederation cup a ƙarshe sai jaridar jaridar daily trust inda ta rawaito shugaban majalisar dattijan najeriya dr bukola saraki na kira da gudanar da wani taron ƙasa da ƙasa a kan yankin arewa maso gabashin najeriya da kuma barazanar da kungiyar boko haram ke da shi a kan najeriya jaridar dai ta rawaito shugaban majalisar dattijan yana magana ne a wajen wani taro na 130 bakwai, na shugabannin kungiyar 'yan sun duniya da aka gudanar a st petersburg da ke kasar rasha jaridar ta ruwaito shi yana cewa gudanar da taro na kasa da kasa kamar da aka gudanar a birnin london akan kasar somalia da kuma syria zai taimaka gaya wajen kawo karshen wannan rikici da ya kici ya ki cinyewa ko da yake dai ya ce rundunar sojan najeriya na iya bakin ta na kawo karshen rikicin da wannan ne kuma muke kammala sharhin jaridun namu na wannan sati lafiya huta lafiya yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana a na'ura mai magana hannu da kazan labuwa daga nan kazan labuwa jihar bisa jamhuriyar niger gaskiya gwamnatin niger ta yi daidai bisa kokorin da ta yi na sayan kayan manoma zuwa ga talakawa in lokacin rani ya yi sai ka sai da musu farashi mai rahusa farashi mai sauki gaskiya ka yi daidai Allah saka da alheri mai magana Musa Shehu Yusa daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya ba zan fata jaddadawa a kungiyar kare da Adama ba a da cin zarafin da wani wani hukumar NDLA ya ci min zarafi ya karya min kafa ya karya min hannu ina zaune saboda ya kama wani mai laifi dan mai laifin ya ce garin mu ɗaya ne ya sa ba bincike ba komi kurin ya faɗa ni da duka har ya karya mun kaba da abu don haka ina kira da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ya kamata ki zo mun kare. mai magana alhaji abdulmu mai kakakin rdr canji a nan birnin kwanin jamhuriyar nijar sojojin nijar Eh, mu akwai abin mamaki gare mu tsakanin mu da soku eh, bai kamata a ce ba duk inda yan ta'adda sun ka kai musu Nijar hari a ce sun kashe su sun halaka su sun fiye kuma alhali ko shi a ce kwanton bauna an kai muku an ka halaka da ku da kanku ko kuma su kuma manyan ku masu ba ku tsarin yaki har yanzu babu tunanin da gare su to saro da fatan za mana afuwa ba za mu samu don muku labarai a takaice ba yanzu baki daya a nan muka kawo karshen shirin amma da misalin karfe hudu agogon najeriya wasu tawagar wato abokan aikin mu za su zo da wani sabon shirin yanzu da jin cebahir ne da ibrahim kalmasi da kuma greg mahmud lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na amurka birnin washington dc